ina masu fama da matsala ta mataccen mani dattin mara da amosanin mara ko waɗanda suke fama da matsala ta ciwon mara ko fitan faruruwa lokacin fitsari ko a yunkurin toilet to ga maganin da za a yi amfani da shi domin rabuwa da waɗannan matsaloli insha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ala sallallahu ala man la nabiyya hu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta mai jalalaini tv ne kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muka saba a cikin wannan tasha ta mai albarka muna kawo fa'idoji da magunguna musamman waɗanda suka shafi zamantakewa ta auratayya tsakanin mace da namiji to a yau ma insha Allah game da wata fa'ida musamman ga maza waɗanda suke fama da matsala ta dattin mara ko amosanin mara ko mataccen mani na mara ko matsalolin sanyi waɗanda suke a mara insha Allah wannan fa'idar idan aka haɗa aka yi amfani da ita za a samu waraka kuma za a samu biyan bukata kamar wanda matsalarsa shine idan ya ji sha'awa gabansa ya zo tashi zai ji gaban nasa yana zafi ko ya ji mararsa tana ciwo ko idan ka ji sha'awa sai ka ji mararka tana kullewa ko tana kumburi ko idan ka je toilet lokacin da ka yi yunkuri sai wani farin ruwa yana fitowa mai kauri ko a farkon fitsari ko a ƙarshen fitsari in dai kana ɗaya daga cikin masu fama da waɗannan matsaloli insha Allah ka yi ƙoƙari wannan fa'ida ka haɗa ka kai amfani da ita za ka samu waraka bi iznillahi ta'ala abubuwan da za a nema ga su kamar haka abubuwa ne guda hudu abu na farko shine za a samu garin kanumfari ko kuma a samo kanumfari a daka shi a ɗebi garinsa babban cokali guda hudu za a samu citta busasshiya garinta babban cokali guda ɗaya za a samu kimba ana samu wajen yan koli za a samu kimba garin in an daka ta garin a ɗebi babban cokali guda biyu sannan za a samu sanya garin za a ɗebi babban cokali guda uku waɗannan su ne abubuwa da za a samu bayan an samu su za a haɗe su guri guda bayan an haɗe su to za a rika ɗiban cikin ƙaramin cokali ko kuma rabin babban cokali za a zuba a cikin ruwan shayi empty lipton kenan shayi ba madara za a zuba za a bari tsawon minti biyar idan ya jiku za a shanye da safe bayan an karya sannan kuma da daddare bayan an ci abinci ana amfani da shi sau biyu a rana tsawon sati biyu insha Allah in dai matsalolin da muka lissafa su ne kake fama da su kai amfani da wannan fa'ida za ka samu raka za ka samu biyan bukata Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka sannan dan gargadi idan mutum yana da ulsa mai tsanani wannan fa'idar kar ya amfani da ita domin tana da yaji tana da dan zafi za ta iya tada mai ulcers matarsa saboda haka sai a kiyaye 'yan uwa kuma idan ana jin daɗin shirye-shiryenmu da muke kawo nan tasha mai albarka kar ku manta ku yi subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora waɗanda suke da tambaya ko ƙarin bayani ko shawara za su iya ji ta akwatin aji sakonni waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description za su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka sannan kar a manta a danna sharing a rika tura zuwa 'yan uwa da abokan arziki akwai masu matsaloli irin waɗannan domin su gani su ma su amfana مغودي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته